labari da ɗumi-ɗuminta ta tabbata za a sauya kuɗin Nijar inda a yanzu haka ƙasashe uku ne za su ci gaba da amfani da kuɗaɗen Burkina Faso da kuma Mali sai kuma ƙasar Nijar ɗin kamar yadda a yanzu haka wannan lamarin ya jawo cece-kuce a gurin wasu 'yan Nijar ɗin inda a yanzu haka wasu da yawa ba sa maraba da zancen canza kuɗin duba da irin yadda Nijar ɗin za ta shiga. kamar yadda mai sauraro ka sani dai tun kafin a yi sauyin juyin mulki a ƙasar nijar tsohon shugaban ƙasar nijar ɗin wato kwambazum ya yi niyyar canza kuɗin nijar ɗin inda shi ya bayyana cewa idan ya canza kuɗin nijar da na najeriya yake so ya haɗe shi inda kuma ƙudurin nasa bai cika ba aka yi juyin mulki inda a yanzu haka kuma sabon shugaban ƙasar nijar ɗin ya yi ƙoƙarin canza kuɗin nijar ɗin inda a yanzu haka ku biyo mu har ƙarshen bidiyon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 mun gode tufa labari da ɗumi-ɗuminsa batun canza kuɗin nijar da wasu a yanzu haka suke ta ce kuce a kai a yanzu haka ta tabbata kamar yadda a yanzu haka idan an canza kuɗin ƙasashe uku ne za su yi aiki da kuɗaɗen nijar mali da kuma burkina faso inda a yanzu mafiya akasarin 'yan ƙasan Nijar ba sa maraba da canjin kuɗin Nijar ɗin da za a yi domin wasu da yawa sun fito suna ƙorafi a kan canza kuɗin da kuma ƙasashen da aka haɗe za su yi amfani da kuɗaɗen inda mai sauraro cewa a yanzu haka kasar Nijar ta haɗe yake da Faransa duba da irin yadda kuma a yanzu haka ba a zaman lafiya tsakanin Nijar ɗin da Faransa dama tun lokacin bazum ya yi ikirarin canza kuɗin nijar ɗin sakamakon abin da yake faruwa tsakanin su da faransa to dai a yanzu haka magana ta zo ƙarshe domin sabon shugaban ƙasar nijar ɗin kwam abdurrahman chani ya yi ƙoƙari ya yi fafutuka an kano cewa za a canza kuɗin nijar ɗin kuma nan ba da daɗewa ba za a ci gaba da aiki da su A yanzu haka ga cikakkun rahotanni ka tsaya ka saurara a kan labaran duniya akan abubuwan da yake wakana da ƙasar Nijar ɗin da Mali da Faransa da kuma Najeriya. A birnin Prague na ƙasar Czech masu bincike na ci gaba da ƙoƙarin gano waɗanda harbe-harben jiya Alhamis ya shafa. 'Yan sanda sun ba da bayanin wanda ya aikata laifin. police have been giving some details about the man responsible, this 24-year-old student. Wakiliyar BBC ta ce 'yan sandan sun ce dan bindigar matashi ne ɗalibi ɗan shekara 24 wanda kuma ya mutu. An samu mahaifin matashin a mace a gida lamarin da ya tabbatar da cewa bayan ya harbe mahaifin nasa ne ya je jami'ar su ya harbe ƙarin wasu mutum sha hudu. Gwamnatin ƙasar ta bayyana gobe Asabar a matsayin ranar zaman makoki. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sake daga kada ƙuri'ar da yake shirin kadawa domin ƙara yawan kayan jin kai da ake shigarwa Gaza. Jami'an diflomasiya sun kasa samar da kalmomin da za su yi amfani da su domin a amince da bukatar, amma wani daftarin baya bayanan da suka fitar ya bukaci Isra'ila da Hamas da su ba da damar shigar da kayan agaji. It no longer calls for the use of all land, sea, and air routes for delivery. Wakiliyar BBC ta ce yanzu sun daina kira da a da damar shigar da kayan agajin ta hanyoyin ƙasa ko na ruwa ko kuma ta sama illa kawai kwamitin na neman a bada dama ne ta duk hanyar da za a iya shigar da kayan. Duk da ƙoƙarin amfani da diplomasiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi yaƙi na ƙara ƙazancewa a Gaza. Isra'ila na ci gaba da ruwan bama-bamai a arewaci da kudancin yankin bayan da Hamas ta sake harba makaman roka cikin Tel Aviv. cikin falastina wanda aka ba da rahoton an kashe akwai daraktan 'yan sanda a kan yunus da kuma haɗiyar shugaban ma'aikatan lafiya ta gaza sojojin isra'ila sun ce sun kashe mayakan falastinawa sama da dubu biyu a gaza tun bayan kawo karshen yarjejeniyar tsagaita wuta makonni uku da suka gabata to kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc Kasar Faransa ta ce ta rufe ofishinta na jakadanci da ke Nijar saboda rashin damar samun aiwatar da ayyukanta tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar. A cikin wata wasiƙa da jakadan Faransa na Nijar ɗin ya aika wa ma'aikatan ofishin ya ce hukumomi sun kasa ansa kiraye-kirayen neman ba da damar ci gaba da ayyukan ofishin. Faransa dai da Nijar na haɗin gwiwar yakar mayakan jihadi a yankin sai dai dangantaka ta yi tsami tun bayan juyin mulkin sojoji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane sama da miliyan bakwai rikici ya raba da muhallansa a Sudan. Mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujek ya bayyana adadin da mafi girma a duniya. Hakan na zuwa ne bayan da rikicin ya bazu zuwa jihar Jazira inda dubin dubatar mutane ke gudun hijira. Since fighting broke out in April, many people have come from Wakilin BBC ya ce tun bayan barkewar rikicin a watan Afrilu, Mutane da dama ne suka yi gudun hijira daga Khartoum da kuma wasu sassan kasar zuwa yankin. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su. Hukumomi a jamhuriyar ce sun ayyana gobe Asabar a matsayin ranar makoki bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutum goma sha hudu tare da raunata wasu ashirin da biyar a wata jami'a a babban birnin ƙasar Prague. An yi amanna ɗan bindigar wanda 'yan sanda suka ce an hallaka shi ya kuma kashe mahaifinsa sannan ana ganin kila shi ya kashe wasu mutum biyu a makon da ya gabata. Ga rahoton Muhammad Annur Muhammad. Tun daga yanzu yanayin babban birnin ya koma na makoki inda ake tajiye furanni da kendira a tsakiyar birnin na Prague domin nuna alhini da tuna waɗanda ɗan bindigar ya halaka. ɗan bindigar da matashi ne mai shekara 24 wanda kuma ɗalibi ne a jami'ar da ya kisan. ya dai bude wuta ne inda ya rika harbin kan mai uwa da wabi a farfajiya da kuma azuzuwa a cikin jami'ar yayin da ɗalibai da malamai suka rika ƙoƙarin neman kariya ta amfani da kujeru da tebura na ajujuwan daga harbin an sanya hotuna a shafukan sada zumunta da muhawara na yadda mutane suka rika durowa daga bene ana kuma jin ƙara harbin bindiga a lokacin harin Firaminista Peter Fiala ya bayyana kaduwarsa kan harin tare da ayyana gobe Asabar a matsayin ranar makoki. Ya ce, dukkaninmu mun kadu da wannan abin ban tsoro kuma a hannu daya, abu ne mai wuya a iya samun kalmomin bayyana takaici a kan ta'asar. A ɗaya hannun kuma kalmomin da za su bayyana irin ciwo da tausayin da ƙasarmu mu baki ɗaya ke ji a kwanakin nan na kafin Kirsimeti. Dan bindigar da ya mutu an ga gawarsa a wajen da ya kai harin inda 'yan sanda suka ce an kawar da shi ba san dalilinsa na kai harin ba 'yan sandan kuma sun ce sun gano tarin makamai da harsasai nasa suka ce amma auna arziki da ta'asar da ya nufin aikatawa ta fi haka jami'ar da aka kai harin da charles university ita ce mafi dadewa da kuma girma a jamhuriyar czech kuma tana ɗaya daga cikin makarantun da suka fi dadewa a turai rahoton da Muhammad Annur Muhammad kenan ya haɗa mana. Yanzu kuma bari mu je Najeriya inda shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya dawo da shirin ciyar da yara ɗalibai a makarantu na dindindin a faɗin ƙasar baki ɗaya. An dakatar da shirin ne zamanin gwamnatin da ta gabata ta Muhammadu Buhari bayan shafe wasu shekaru tana gudanar da shi. Sai dai yanzu shugaban ya ce dawo da shi na da mahimmanci domin zai taimaka wajen inganta ilimin makarantu. Ga rahoton Imam Salim. A cewar gwamnatin Najeriya ta sake dawo da wannan shiri ne duba da matukar bukatarsa a wannan lokaci da iyaye ke bukatar a dafa musu da kuma aniyar ta inganta harkar ilimin ƙananan yara a faɗin ƙasar baki ɗaya. Dr. Yusuf Tanko Sununu shine ƙaramin ministan ilimi na Najeriya ya kuma min ƙarin bayani akan dalilan dawo da shirin a yanzu. Zimman mai da yara makaranta domin su samu ingantaccen ilimi. ilimi yana bukatan kulawa babban kulawa wajen bayar da ilimi shine sauke nauyin abin da ɗalibi zai ci a yayin da yake neman ilimi idan ka dubi yawa da yawa mafi yawancin yara za gani a kan hanya kusan kowane su abin da zai ci ne yake nema so idan eh, makaranta ta zama tana ba da ingantaccen abinci yaro zai iya samun lokacin zai zo ya yi karatu lokacin cin abinci zai ya ci abinci ya kuma dawo ya ci gaba da karatunsa Lokacin da ake bayarwa na breakfast a ce yara su je gida su ci abinci za su tsaya makaranta a ba su ingantaccen abinci kuma za a ba da kulawa a irin abincin da ake ba su. Ministan ya kara da cewa sabanin yadda shirin ya gudana a baya a wannan karan an mayar da shi karkashin ma'aikatar ilimi maimakon ta jin kai. Shugaban kasa ya ce wannan sha'ani ne da ya shafi yara da suke zuwa makaranta kuma akwai ma'aikata ta hukuma ne ingantatta da ita da ke kula da ilimin kasa. So tunda abin ya shafi ilimi wannan tsarin za a ci gaba da shi za a inganta shi amma kuma zai koma karkashin kulawar ma'aikatan ilimi ta kasa a koke-koke da jama'a suke yi idan ya komo karkashin ma'aikatan ilimi an tabbatar da wannan ma'aikatan tana da ɗalibai ta san yawan dalibin suke da kuma ta san inda suke so don hakan ga abun zai zama ingantacce kuma zai zama karɓaɓɓe ga jama'a To sai dai ba ciyarwa ce kadai matsalar da ake fama da ita ba a makarantu a Najeriya. Akwai makarantu da dama da babu wuraren zama wasu ba rufi wasu yara na karatu a bakin bishiya a wasu wuraren ma a ƙasa to shin ko me zai hana a fara kawar da waɗannan matsaloli tukuna tambayar kenan da na yi wa ministan ilimin najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu. Ah, shi abu da lokacin da aka kawo shi za ka ga ya zama babban abu da mutane za su dubi kensa da rashin kensa. Amma idan ka duba infrastructure ko kuma kayayyakin aiki da inda za a ɗauki karatu. ba ba shi baya ba idan ka dubi gwamnati ba ta bada kuɗi mai yawa ba ga kasafin kuɗin ƙasa kamar yadda ta bada a ilimi a bana wanda yake ilimi shi na biyu bisa bayan tsaro za a mai da hankali a wajen gina makarantu ka inganta aikin malantaka ta hanyar ba su kwarewa na musamman canzawa daga ilimin da ake da shi yanzu a ba da ƙarfi ga